ga dukkan alamu dai kawancen haɗakar jam'iyyun siyasa jihar bauchi ya fara samun koma baya inda 'yan jam'iyyar cpc ke kukan cewa ana nuna musu wariya bayan da aka kafa gwamnati sabida haka nema 'ya'yan jam'iyyar ke cewa za su cire tutar apc hajiya hajjar ayuba azare ita ce shugaban mata a cpc wallahi tallahi babu abin da aka yi babu wani abu babu magana ba wani abu sai wata shiriri ta ta da wofi wallahi wallahi ina gaya maka babu abin da aka yi sai ma abin da ya karu wallahi na rantsi da Allah na rashin mutunci ba sai abin da ya karu kuma mun ba mu fasa faɗa ba wallahi zaben lokal gamman billahi lazi la ilaha illa huwa la tiyaman fati tiyaman din mu na fati na CPC wallahi yayi ruwa yayi tsaki duk tiyamomin mu na CPC na CPC su suka zo suka faya aka zaɓi ciyaman na APC din nan billahi lazi la ilaha illa wai yanzu mutanen wanda suka rike shugabancin CPC yanzu wallahi na nan da Allah dai abin da ake a fati ba a yi da su komai inda ka san bayi haka suke a cikin garin Itas ga ciyaman din nan ma ina tare da su yace da mun lafiya ka tare tutar ta CPC sai CPC e ka zuba musu kayan su ka yanzu za a cire tutocin APC kenan eh sai su cire tunda fati ciyaman baya yi da su ba abin da ake yi da su ko sai dai su gani ana yi to ba zai yiwu ba wallahi sai wadaji saboda haka ba wannan gwamnatin haɗaka da kuka yi wato ku sun ware ku kenan ku mutane. Eh, sun ware sun ware mu sun ware mu daga fati ba sa yi da APC kuma na ga sai su kori tun tunda Buhari shi ma ai dan APC ne kuma shi muka yi. Ku dai kun ce za ku cire dan. Eh wallahi za mu cire za mu cire. Wasu 'ya'yan jam'iyyar CPC da suka hada da tsohon shugaba sun bayyana yadda ƙawancen ke tafiya a yanzu da kuma irin matakan da za su ɗauka. ne malam musa injiniya tsohon cewa su ne na da eh to abubuwan da yake gudana da a jami'in ne mu ne ba musamman san ma me ake gudanarwa saboda mun sai da dan takara bai nasara ba dalilin sa yasa kenan aka ware dan takaran ku na hadakar jami'ar eh na hadakar hadakawa wasu irin matakai kenan za ku ɗauka? Eh to matakai na farko din su ne na farko din mutumin da ya nuna ba zai da kai ba ko ma gefe ka samar ido. Jami'a ku dama mu saboda Buhari muke yin ta Buhari kuma Allah ba mu nasara ya ci gaba kuma dan sinci ne duk wanda ya san Buhari ne a Najeriya ya san shi dan sinci. saboda shi ma muke yin da kuma Allah ya muke mu ya ci nasara. Na biyu kuma shine tunda ba za su yi tafiya tare da mu ko kuma duk abin da ake ba a bukatar mu sani muka ce to mu sa musu ido akwai lokaci yayi. ina za a zo gaban ƙananan hukumomi don an maula ban kananan hukumomi mun kowa nan zamu rama ana ma barazana cewa za a cire tutan apc a wannan karamar duk karamar hukumar ita ga duk inda ka jewa ba inda za ga tutan jam'iyyar apc in ban da rumfata duk cikin gari ita ka zan cire ta Allah zan cire ta in so mu sa ido mu gani daga nan zuwa lokacin zaben kananan hukumomi turara ya haya adamu ita fahimtar mu sai muka ga kamar akwai rashin kwarewa ta shugabannin domin da da kwarewar da za su nemi mutane musamman ma mutanen da suka gina jama'iyyar suke tun cpc suke ta hidimar aka zo aka yi haɗaka to da ba za su basu ba to akwai wasu matakai da kuka fara dauka matakan su ne ba su wuce tun da nan gaba za a yi zaɓe ba kuma jama'a su ne zaɓe don lokacin zaɓe ya zo muna da majority ga idan muka ina su muka sai da namu muke ga kamar za mu iya bikin su sai mu namu su nasu sai dai na yi kokari domin jin ta bakin shugabannin jami'ar apc ya ci tura abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya guguwa ta siyasa bana muna tarnaki ta ya matsarin gunan kara ta ci da alhaki waye garin marashi harke za ya zabe waki ban take gaskiya ba ni ka kariya kwalin kuriya